ya ku shugabanni a Najeriya ba abin da zai kawo mana security a ƙasar nan da nitsuwa da kwanciyar hankali ya kawar da dukkan fitittunu sai in an tabbatar da adalci amma inda za a rinka handame dukiyar talakawa wasu mutane kalilan sun handame sun hana sun taka sun cije sun murda sun zalunci to fa ba za a samu nitsuwa ba kuma kar ku yi tsammanin talakawa ke shan wahala kadai a yanzu akwai lokacin da duk wani mutum sai yayi wahala akwai lokacin da in dai ba a gyara an koma ga adalci ba wallahi duk abin da mutum ya tara zai gudu da kafa yana neman gudun tsira zuwa yau babu inda ake zubar da jini ake walakanta mutane ake cin mutuncin mutane ake wargaza sha'anin mutane da kasuwannin su da garuruwansu da ƙauyukansu ake wargaza su irin yadda ake yi wa al'umman arewacin Najeriya dukkan tunanin 'yan arewa da 'yan siyasan arewa da waɗanda suke tunanin cewa su ne ya dace su rike shugabanci don su gyara sun rike amma ba su gyara komai ba sai ƙara ɓatawa masu ke yi don haka wannan ya sa lallai ne kowa ya gyara kansa mu yi nazari mu duba tun kafin lokaci ya ƙure waɗannan maganganu da muke yi ba muna yi wa kanmu kawai ba muna yi ne kawai don tunanin jikoki waɗanda za su zo amma generation da suke raye a yanzu suna ɗanɗanawa amma su mai da hankali ɗanɗanawa tana gaba in ba mu gyara ba Allah ya kiyaye ya ku Allah ku sani cewa dukkan shiri na wargaza ku da rusa addinin Allah yana nan ana shiri dukkan tsare-tsare na wargaza al'umman musulmai da wargaza garuruwansu da cin mutuncin kasuwancinsu da karya tattalin arzikinsu yana nan ana shiri amma ku mai da hankali ku koma ga Allah mu tsaya tsayin daka wajen riko da addinin Allah mu zama al'umma masu tsari masu sanin manya masu sanin magabata manyan yan siyasa na arewacin Najeriya in ba su mai da hankali ba su ne gawan fari kasu rinka tara kuɗi suna tsammanin cewa sun tsira babu tsira a lokacin da al'umma ka suke cikin damuwa da bala'i da ƙauyenka da garinka ba su tsira ba baka tsira ba ko ina ka je in mutum yana tunanin ya gina wasu estate da wasu gurare a kasashen waje sunansa second class citizen duk kasar da ya je ya zauna babu abin da zai iya yi ya yi tsammanin cewa yana da hurriya ko yana da abu na freedom ne yayi abun da yake tsammani bai isa ba sai dai zauna bisa doka da walakanci da kaskanci a lokacin da iyayensa da baffanunsa da kawunansa a Najeriya suke cikin kaskanci da walakanci a lokacin da bamu gyara ba bamu shirya gyarawa ba ya ku al'umma ku sani cewa lalle abubuwan da muke faɗa din nan muna faɗin su ne kawai don mu gyara kowa ya zamanto ya gyara ba mu shakkan mu faɗi duk abin da yake shine gaskiya ta usulubin da ya dace ba tare da saba wani ko rashin mutunci ga wani ba a'a ta don kawai a sani cewa duk inda za a yi hudu ba dole a yi hudu ba da irin muryar da ake yi kamar yadda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku bayin Allah ku gyara mu gyara mu mai da hankali babu ruwan sama a jeji kamar yadda malamai suke faɗi abunan manoma suke faɗi da sauran mutane ya ku bayin Allah tsadan abinci ba sai an faɗa ba kullun sai an faɗa a ko ina aka zauna ana maimaitawa ya ku bayin Allah tabarbarewan ilimi a Najeriya ba abun da ake tsammani kowa ya sani tabarbarewan harkar lafiya kowa ya sani amma ya fi tabarbarewa a tsakaninmu dukkan abun da ya tabarbare a Najeriya tushen tabarbarewansa da inda ya fi rugujewa security da rashin security ya tabarbare ne a arewacin Najeriya manya-manyan jihohin Najeriya su suka fi safar suka fi su wajen rashin samun tsaro da rashin samun kwanciyar hankali wannan sama da shekaru goma sha da suka wuce haka muke rayuwa ya ku bayin Allah ku sani cewa ana ɗauki ɗaya a dukkan manya-manyan jihohinmu ana matsawa da kaɗan da kaɗan da kaɗan da kaɗan ku sani cewa kar ku yi tsammanin waɗanda suke tsakiya a cikin jihohin na arewacin Najeriya sun tsira a'a sai mun gyara mun koma ga Allah sai mun zama al'umma masu tsari kar ku yi tsammanin yawan mu zai yi amfani in ba mu da tsari kuma ba mu rike addinin Allah ba wajibi ne ku sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su dubu ɗari ne kaɗai da ashirin har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya amma duniya ta san cewa ana adalci duniya ta san cewa shugabancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa yin mutum mai adalci irinsa ba sahabbansa da suka yi koyi da shi Kulafa rashidin sun biyo baya sun tsaya sun yi addinin Allah aiki bisa adalci da abunda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gina su akai bayan Kulafa rashidin sauran sahabbai kai har aka zo ga tabi'ai da tabi'ut tabi'in su Umar ibn Abdul Aziz ina suke tabi'ai ne sun tsaya sun yi addinin Allah aiki da suka yi adalci aka samu cikakken security ya ku shugabanni a Najeriya ba abin da zai kawo mana security a ƙasar nan da nitsuwa da kwanciyar hankali ya kawar da dukkan fitittunu sai in an tabbatar da adalci amma inda za a rinka handame dukiyar talakawa wasu mutane kalilan sun handame sun hana sun taka sun cije sun murda sun zalunci to fa ba za a samu nitsuwa ba kuma kar ku yi tsammanin talakawa ke shan wahala kadai a yanzu akwai lokacin da duk wani mutum sai yayi wahala akwai lokacin da in dai ba a gyara an koma ga adalci ba wallahi duk abin da mutum ya tara zai gudu da kafa yana neman gudun tsira ya ku bayin Allah kafin wannan lokaci yi. mu gyara waɗanda suke da madafun matsayi a mulki alkhairi su yi adalci domin a samu nitsuwa ku, shugabanni shine zai kawo mana nitsuwa a Najeriya a daina irin sace-sacen mutane da kashe mutane da duk abin da abuna amma in dai ba adalci Umar bin Abdul Aziz rahimahullah lokacin da yake mulki ya rasu bayan ya rasu da sati daya wani balarabe yana kiwo lokacin ba waya ba hanyoyin sadarwa daga an yi rasuwa yanzu kafin ma ayi janaza duk duniya ta ga labari amma da a wancan lokaci da wuya balarabe yana kiwo sai wata kura ta zo ta dau dan tinkiyansa ta fuci dan tinkiyan a cikin garken tumaki ta fita a guje sai ce kai wallahi Umar bin Abdul Aziz baya kan mulki yace kura ta dau dan akuya Umar bin Abdul Aziz baya kan mulki ya shigo cikin gari sai aka ce masa Umar bin Abdul Aziz ya rasu satin da ya wuce yace haba ai na gani me yake nunawa yana nuna in akwai adalci babu wanda zai cuci wani ba wanda zai tare wani ya kama mutane ya shiga jeji da su in akwai adalci a ƙasa ya ku bayin Allah shugabanni su yi adalci a samu adalci mu ma mu yi adalci a tsakaninmu wani ya ma noma a gona ka ki biyan sa kana tsammanin shugaban kasa ya adalci kai baka yi adalci wanda ya maka noma ba wani ya sauke ma buhuna daga kan mota ya jera ma a shago kana kwance a gida baka biya shi kudin sa ba ka ce sai da yamma kana tsammanin shugaban kasa ya adalci duka wannan ƙarya ne ya ku bayin Allah mu gyara shi yasa taken hudubar kowa ya gyara kansa Allah ya sa mu dace innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله اتقوا الله أيها المسلمون أصلحوا أحوالكم وأحسنوا علاقاتكم مع ربكم واعلموا أنكم ستموتون وستقومون وستبعثون بعد الموت وستقومون أمام الله وسيحاسبكم عن كل صغيرة وكبيرة ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل عندها عن كل شيء أقول ما تسمعون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 اللهم آمنا في نيجيريا اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم غيثا هنيئا مريئا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا غرق ولا إكاب يا ذا الجلال والإكرام اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله